افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى شم مشركي باسد مسن يريون أَلْأُمُّ من دمك هلكر دسو غبانن alhali suna yawo a wuraren waɗancan al'ummomin da aka hallakar suna ganin ragowar abin da ya faru da su lallai akwai abin izina ga masu hankali cikin abin da ya faru da waɗancan al'ummomi masu yawa na hallaka.